ci gaba da wasa da ake na kofa america jiya an buga wasa tsakanin usa da costa rica inda usa ta sha costa rica ci hudu da nema sai colombia da faraga inda colombia ta sha faraga biyu da daya a wannan rukuni ya nuna colombia ta samu nasarar zagaye na gaba inda ita kuma USA take neman nasara a wasan gaba. Sai wasan da za a buga ta yau tsakanin Brazil da Haiti, Ecuador da Peru. Likitan da suke samun matsala da Chelsea likitan Chelsea wanda aka dakatar da ita ta shigar da kara an samu daidaituwa tsakaninta da Chelsea wanda in ba a manta ba shekaran jiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ware kudi har fan miliyan ɗaya da ɗigo biyu wacce aka ba wannan likitan ta ce ba ta da bukata sai dai wasu ya nuna cewa an samu daidaito zuwa tsakanin inda ita kungiyar chelsea ta ba da haƙuri wa wannan mata wacce matar ta shaidawa duniya cewa ita dama bukatanta don ta kare ta ne ta yi haka ba don komai ba idan muka dawo bangaren saye da sayarwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana neman dan wasan su dan kasar ghana mai suna kwado asamau dan shekara 27 yanda yake buga wasa a juventus tun shekara ta 2012 ya samu shiga a wasanni a juventus har sau 100 hukumar kula da kwallon kafa ta nigeria NFF ta ba da sanarwar mutuwar Stephen Kekin ɗan shekara hamsin da hudu bayan rasuwar matarsa a shekara da ta wuce. In Allah ya kai mu gobe za mu kawo muku cikakken tarihi wannan ɗan wasa. Huta lafiya.